Makarong <laughs> Apalika Sepini Kaini Surah Surah Kisah a raba ka da ita hankuri na za ku yi ai dama shi ramin ƙarya wallahi ƙwararre ne Allah sa kana jan Hausa in baka ji Hausa ba can ka cika wa kanka wallahi <laughs> wai kusa abin da yake faruwa shugaban kasar Faransa Macron dan bizitsi ne da kuke gani gani dan pikegge <laughs> shi ne yake yana mulkin shugabannin mu dogayen nan <laughs> voilà euh, ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe regardez-nous autrement en nous respectant en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... une position de la France parce qu'il n'y a, pas il a, a plus la Ina son, suna so su haɗa su kafa wata sabuwar siyasa ce tasu ta cuta saboda ya fara nazarta ya fara gane cewa Afirka ta fara suɓuce musu abubuwan da suke faruwa kuma dole ne ta suɓuce musu saboda kan mutane yana nan yana buɗewa ai ba yau ake ba ana mulkin mallaka da mutane ya yan uwana wallahi mu farka daga baccin da muke ko da aka fara tattaunawa fa Macron ya shefo wata magana ta siyasa su ta wani dubarbaru da suke so su dan wannan irin raina mutane tunda kun san duk inda suka je musamman ma duk inda suka milka sai su nuna muku cewa ku ba ku iya milki ba kaza kaza za su ba ku tsare-tsare ku aka jima wancan bawan Allah na Kongo Allah kara mai lafiya Allah Allah ya ceto musu kasar su ya kara ceto musu kasa ya zazzabgo mai maganganu gaggaya mai makashe-kashen da duk an kai a can kasashen sojan mutum dubu kaza duk su waye sanadiya dai ko da aka jima dai makoron waye shuru ya so ya garrama aka koma aka tune mishi wata magana da wani ah, menene ministan su ma ya taɓa yi Koda aka jima makaron ya yi sanyi ya yi lilis kuma mu haka muke so ya kamata ko shugabannin mu ma namu na can su o'o oh, oh, ya kamata ku ƙara zaro idanu ku samu ku ceto mu na mu daga cikin halin uh, cikin halin da take afirka sai fini saura kiris wallahi ya kuma manyan ƙasar mu nijar muna kira gare ku da wallahi ku ji tsoron allah ku ji tsoron Allah waɗannan yaran da kuke turawa daji ana kashe su kuna ba su ƙananan bindigogi ana baibaya ta baya ana ba 'yan ta'adda manyan bindigogi suna zuwa suna kashe waɗannan bayan Allah wallahi sai Allah ya tambaye ku sai Allah ya hukunta ku akan wannan bugun bakin zaluncin da kuke wa 'yan ƙasar ku da sunan cewa wai ku mulki ne kuke yi na gaskiya wallahi sai Allah ya tambaye ku waɗannan yaran kuna ba su ƙananan bindigogi ana baibayawa turawa suna ba 'yan ta'adda ga su ana gani turawa masu suna magana an san kin ina ne ina shi da talakawa sun ce ba sa so faransa ta zauna a cikin ƙasarsu a matsayin su na 'yan ƙasa da ƙasarsu in mulkin mallaka na ake a gaya ma 'yan ƙasa mulkin mallaka ne su fito su yaki su karɓi incin kansu da gaske in dai ba inci gare su ba na gaskiya ina ji talakawa ake mulka sun ce ba sa son faransa a cikin ƙasarsu gashi na an korota daga mali an korota daga can an korota daga can ba a so sai mu kaɗai za mu cewa sai mun zauna da ita talakawa sun ce ba sa so sun san ma ke kashe su jawo mu ba sur ɗaya ba ba sur biyu ba ana zuwa ana kashe su kuma an san su waye ke kashe su mun ce ba ma son faransawa a cikin ƙasar mu a fidda mu da su a matsayin mu na ƴan ƙasa in dai mulkin mallaka ne ake muna a gaya mu sai mu je mu nemi kwari da baka a zo a dasa sabon yaƙi mu nemi inci magana ta domin Allah ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah Allah sai ya kama ku game da wannan mulkin bakin mulkin zalunci na danniya da kuke yi manya wallahi sai Allah ya tambaye ku wannan zalunci ne wannan cin amana ne cin amanan talanka ne idan mutum ya fito yayi magana ku kame shi ku daure shi wani irin zalunci ne wanga abu a matsayin ku na manya kuna takaman cewa ku masu ilimi ne ana kama bayan Allah ana kashe su ana turo bidiyoyi su suna gani in suna so su mutu a ɗauki in yara 'yan ƙanana ba wani tirenin kirki a basu kaya a tura su ƙananan kaya ake basu kuna haɗa kai da 'yan ta'adda ana kashe muna mutane menene wanga abu wallahi sai Allah ya tambaye ku ba za mu taɓa yafe muku ba Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa mu wallahi ba za mu taɓa yahe muku ba wanga cin amana wanga cin amana wanga zalunci da kuke muna wallahi sai Allah ya tambaye ku kuma sai kun gani a ƙwarye tuwon ku da kuke ci wallahi sai kun gani ran dan agan ba bakin ba aban banza yake ba ku kame ɗiyan mutane ɗiyan bayan Allah saboda wata babbakan mummunan ɗabi'a na ku wani abu da kuka sa buri a cikin ranku na banza doki ana kashe ɗiyan mutane su ma rai ne gare su kuma su ma uwaye ne gare su ko kuma ku da kuka mutane waye ne kuka ɗauka ɗayan ku muna kaiwa turai su yi karatu ku zo ku mulke mu ɗin ku su mulke mu ba za mu taɓa yafewa ba Allah ya shirye ku mu ba za mu tsine muku ba amma ba za mu yafe ba wallahi gobe kiyama sai kun ba Allah bayani akan wannan cin hakki da kuke yi kuna kashe ɗayan mutane mun san kur mun san kurkurkur wallahi sai Allah ya tambaye ku ba za mu taɓa yafe dukkan mu ƴan people Niger mun zama matsorata mun zama mun zama mata mun zama mata duka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau sako ne gare ni zuwa ga uwana yan Nijar. Lady Febri an kashe masu sojoji fiye adadi da yawa. To mun jira ne, mun jira mun jira mu ji wani martali ne 'yan ƙasa 'yan Nijar za su maiwa wani hukunci za su ɗauka mun ji shiru. rayukan mutane ne an kashe bayan Allah ba su ji ba su gani ba kuma ƴan ƙasa ƴan Nijar babu wanda ya fito ko mutum guda ya nuna rashin jin daɗin shi ya nuna rashin goyon bayan shi da abin da a nan shekaran jiya ba sani ba yan al'umma a suna labari grace sun samu haɗari ne suka samu na jirgin ƙasa ne suka yi mutane 46 sun ka mutu haɗari ne na jirgi ne fa na ƙasa haɗari ne an ka samu sun fito sun yi zanga-zanga sun nuna rashin goyon bayansu duk da sun san da ba shugaban ƙasa ne ya kashe su ba kowa ne ya kashe waɗannan mutane haɗari ne an ka samu na jirgin ƙasa ne an ka samu haɗari sun fito sun nuna rashin goyon bayansu sun nuna abin ya yi musu zafi a cikin zuciya domin kuma al'umma 'yan Nijar saboda bamu cin ƙasa mu da tunani mutanen ga bindiga ce an ka ɗauka an ka kashe su bindiga ce an ka ɗauka an ka harbe su amma har yau shiru kake ji babu wani ɗan mutum wanda ya hito yayi zanga-zanga ya nuna rashin goyon bayan shi a cikin Nijar in akwai kuma mu ba mu gani ba kuma ba mu gani ba ba mu ji ba ba mu sani ba babu wanda ya fito rayukan mutane ne an kashe bayan Allah amma an mai da abin kamar rayukan ka kyashi ne an kashe kamar rayukan dabbobi ne an kashe iyazu duba ga waɗanga al'umma yau da muke rayuwa a cikin a cikin Nijar. ku duba ku ga al'ummar Niger yanda ta zama babu kishin ƙasa babu kishin kai babu sanin ciwon kai mutane ne an ka kashe da bindigogi ne an ka an ka harbi sun ka mutu amma ko mutum guda bai fito yayi zanga zanga bai nuna shi abin yayi mai zafi bai ji daɗi ba kowa ya shige gida ya rungume hannu ku tuna mutanen waɗanda an kashe nan aiho su ne an kai ka san an haife ka in yau an kashe ko kuma in yau gidan gidanku ana jin zafi to haka ne su waɗannan mutanen sun tafi kenan kuma meye yasa an kashe su saboda su kare ƙasar su su kare mu su kare kannan mu su kare yannan mu su kare iyayen mu su kare yayannan mu biski ga haka an kashe su amma babu wanda ya fito ya nuna rashin jin daɗi ya nuna abin ya yi mai ciwo ya nuna abin ya yi mai zafi kowa ya yi shiru amma gashi a wata ƙasa haɗarin mota ne za a yi za su 'yan ƙasa za su hito su nuna rashin goyon bayan su ce gwamnati yana da sa hannu a cikin wannan haɗarin da an kai amma mun kuma kashe su ne an kai kuma an san da kashe su ne an kai babu wanda ya fito haba jama'a ba wanda zai fito ya yi magana ba wanda ya fito zai fito ya nuna ɓacin ran shi kawai an bar iyayensu da matansu da ƙannansu da yannansu da kakin su cikin bakin ciki amma ba za ka iya fitowa ka nuna ɓatin ranka ka nuna goyon bayan da abin da an ka yin nan baka ji daɗi ba ku taru ko addu'a ce a taru a yi musu amma babu wanda ya fito babu wani ɗan Nijar wanda ya fito ya nuna abin ya yi mai zafi babu shi kar ku fito a kama ku Nijar mun zama tsorata dukkanmu dukkanmu yan people Nijar mun zama tsorata mun zama mun zama mata mun zama mata duka ba shugaban nan ba ba sojojin ba ba talakan kasa ba ba masu kudin kasa ba dukkan yan Nijar mun zama mata ga magana kuna so ba ku su dole zamu gayinta mun zama mata a kashe mutane kuna ji kuna gani kusan da kashe sun gar an kai cikin rishin gaskiya ne an kashe su amma ba za ku fito ku nuna rashin jin daɗi ku nuna goyon bayan ba ku ji daɗin abin da an kai ku nuna abin ya yi muku ciwo kowa ya ja baki ya shu kana jin tsoron ka maganta wai ka a kama ka an daɗe ba a kama ka ba an daɗe ma in halbe ka za a yi ba halbe ka su waɗancan ba halbe su ne kai ba mutane sun kai ba ƙasa rayuwarsu lalacewa ta kai har manya har yara har babba har ƙarami ba mu da kishin ƙasa wannan magana kuna so ba ku so dole a gayyata ba mu da kishin ƙasa kuma akwai guda wanda zai ce min yana da kishin ƙasar Nijar ya hito ya ce min shi yana kishin Nijar idan wani abu ya faru a cikin ƙasar mu ta Nijar zaka ga mafi yawancin masu fitowa su yi magana akan shi mazauna ƙasa son waje ne musamman ma a ce maka an cuci talaka ko an zalunci talaka to waɗanda za su fitowa suna kira suna cewa wannan al'amarin ba a kyauta ba a ji tsoron Allah kaza da aka yi talakawa bai yi ba to mafi yawancin masu yin waɗannan maganganu mazauna ƙasashen waje ne sai aka fassara waɗannan mutane da fassara kala-kala na farko wasu suna fassara su da cewa ba dan komai ne suke yin shi ba sai dan neman mabiya da neman suna dan a san su wasu suna cewa kuma la ba haka bane ba ba yan kishin ƙasa ne na gaskiya ba kawai sun ba sa buƙatan talaka ya zamna lafiya idan wani abu ya faru sai sun yi ƙoƙarin sun kwakwalo shi sun kama talakawa dan talakawa hankalinsu ya tashi ma'ana an fassara waɗannan da cewa su 'yan neman tada zamne tsaye ne ba sa neman zaman lafiya wasu suna fassara su da cewa a'a kawai siyasa ce musamman ma a yanzu inda ake fama har yanzu a Niger shugaban kasan da yake mai ci diwa ba irin irin dai hakan ga irin dai haka kun dai gane dai kamar ba dan so ake ba to duk wanda zai fitowa yayi magana yayi magana sai aga kaman irin baya son shugaban kasa ne ko adawa ce yake da shi to irin wannan sai za aka fassara waɗannan mutane da cewa kawai siyasa su ce suke suna suna sa a cikin lamarin ba kishin ƙasa ne na gaskiya suke yi ba na hudu suna ganin cewa la ba yan kishin ƙasa ne na gaskiya ba duk wanda zai fitowa a ce yana waje yana ƙasa ƙasar waje ne zai nuna shi kishin ƙasa yake to ba dan kishin kasa ne ba ya dawo gida ya nuna shi dan kishin ƙasa ne na gaskiya to kuna ganin cewa a cikin waɗannan abubuwa hudu da na zayyano wanne ne na gaskiya a ciki kar ka manta duk wani gida mafi yawanci ban ce gidan mai kuɗi ba duk wani mafi yawancin gidan da zaka gani a cikin Niger an ci abinci mai kyau an sha ana biya ma yara kuɗin makaranta da kaza da kaza mafi yawancin wannan gida ɗan ɗa ne gare su ko ɗiya ne gare su a ƙasar waje yana tallafa musu ba taimako ne na gwamnati ba ko kuma ba cikin arzikin ƙasa ne suke ci ba kar mu manta da wannan mafi yawancin ci gaba a cikin Nijar to mazauna ƙasa son waje su ne suka kawo wannan ci gaban su ne suke tallafa ma ƙasa to kuna ganin cewa da ba waɗannan ba da ba 'yan kishin ƙasa ba ne ba da ba sa kishin ƙasa da gaske da gaske ba za su yi ƙoƙarin a ce sun fito sun zo ƙasashen waje don su taimaka ma kansu su taimaka ma 'yan uwansu wasu suna cewa kishin ƙasa shine idan ka rasa karatu ka rasa ilimin kirki ka rasa kaza da kirki a cikin ƙasa ka ɗauki ƙafa ka koma waje ka nemi kuɗi kana taimaka ma 'yan gidanku saboda ba don komai ba idan ka fitannantu ba za ka zamana ba ɗan ta'adda a cikin ƙasa ko makamancin haka. Don haka sai na ji ra'ayinku a ƙarshe wanne ne kuke ganin ɗan kishin ƙasa da gaske da gaske. Allah ba Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali. Na gode. Nijar saƙo ne gare na zuwa gare ku. Ina fatan kuma saƙo na zai kai kowa da kowa. Kage Nijar. Lokaci ya yi fada daidai mu tashi da kwanan da muke yi. munyi kwana mun yi kwana mun kwana to lokaci ne ya daidai yanzu lokaci ne ya daidai na falka saboda duk mai nazari faransa ta mulki nijar tsawon shekara 60 kuma har bisa kai ga yanzu faransa tana bisa kai ga milikan nijar to yanzu lokaci ne wanda daidai mulkin ya ƙare yan ƙasa mu tashi da kanmu don saboda ƙasa ba za ta gyaru ba alhalin 'yan ƙasa suna kwana wannan ba zai yi ba kuma na ga alamu 'yan nijar muna kwana don saboda bai yi an ba muna kwana ba da kuma an raina sojojinmu ta ne za a yi duk duniya ga wata ƙasa ce za a ce a kama ta sojojin ƙasashen waje wai su ne za su yi gadon ba da muke da wauta nijar wata ƙasa ce ake haka za a tashi wai da turai ne za a zaku a tattaro su za a wai a kai muku wai su ne za su kawo muku zaman lafiya su ne wai za su yi gadin ƙasar su ne wai za su kare rayuwar rayuwar da rayuwar mutanen ƙasa gaba ɗaya wannan wani irin wauta ne a gare mu 'yan afirka to lokaci ya kamata ya yi da addaidai mu tashi mu sa a kanmu kuma kowa ya riga ya sani tun lokacin jahiliya tun lokacin ada a dama an san da tsakanin baki da fari babu soyayya tsakanin Allah duk ga fari yana nuna ma haure yana yi ma dariya to akwai abin da ya gani a gare ka yake so bai in ba da muke da hulkwanci ba sai mu tashi su waɗannan fararen su ne za mu ɗauko wai mu ka ƙasar mu wai su ne za su kare rayuwar mu wani irin wawanci ne ya kawo wannan wani irin rashin hankali ne da ke gare mu wanda ya riga ya cuta mana kuma har suke ga yanzu yana da suke cuta mana don saboda mai da kan masu iri to ni shawarar da zan ba ku yan kasar ne duk ranar da makon ya kokarin ya taka kafar cikin Nijar to ina fatan Allah ya sa lokacin nan za mu fito mu yi zanga-zanga mu yi bori mu je dan iska mu mai irin korak yanda ake yi makare irin haka na daidai mu yi mai irin wannan kura ma sojojin faransa mun nuna ba mu son su sojojin ƙasan mu su muke so in ana ba su kayan aiki su kare rayuwar 'yan ƙasa a ba su kayan aiki in kuma ba za a ba su kayan aiki ba to ni jan hankalin da zan yi ma 'yan ƙasa ta kowa da kowa in ma ana ɗaukar soja kowa da kowa kashe soja saboda rayuwar da ake kashewa na bayan Allah abin ya yi abin ya yawa kuma da haɗin kan 'yan ƙasa da haɗin kan manya shugabanninmu da haɗin kansu duba ga kashi da ake muku talaka da sojojin wallahi da haɗin kan shugabannin kanmu da haɗin kan manyan sojojin nan saboda duka tarayya ta sayi su kuma ku je ku bincika ku za ku sani tarayya duk ta sayi manyan sojojin nan ƙananan sojoji kawai ne ke wahala a cikin daji su ne kawai ake kashe kamar yadda ka san fara to hankali ya kamata ya dawo a gare mu 'yan ƙasa mun yi kwana to lokaci ya kamata yanzu ya yi da za mu tashi